sarki sarki wasu mata nan da kananan yara da da na ta fama da sharar kwalla a garin gulak da ke jihar adamawa bayan wani hari da aka kai masu a ƙauyensu da ke garin isge da ke karamar hukumar goza a jihar borno wannan hari da ya daidaita mazauna garin ya sa dukkanin mutanen da ke wannan ƙauyen ficewa daga gidajensu zuwa wasu garuruwa ko kuma makwabtan jihohi na dai ziyarci sabon garin madagali da gulag da dukkanin su ke jihar adamawa da kuma ke makwabta da garin izgen inda na da mata da yara masu yawan gaske da kuma ke cikin matukar damuwa da tashin hankali sakamakon yadda rayuwa ta kasance gare su kusan duk wata da na nemi zantawa da ita babu abin da zaka ji tattare da ita illa kan zuci da kan fito fili na dai samu yin magana da wasu da kyar da ke ci gaba da fama da jimami kamar haka ya fa shima eh. jihar daga na daga izge tun da ba kuka zo daga ma gwamnan jihar borno jatima ya nema waɗannan matan jawabi ne yana mai sharan kwalla za mu yi gurgurun mu ga cewa mun tallafa a yanayin da kun san kuna cikin sananin wahala da dogara ga Allah kuma wannan masifan ba ta kuke kaɗai ba ta shafi duk mutumin Borno ta shafi duk mutumin na jama'a ai hakuri a masifan da ta shafi goza a baya mun ba da miliyon dari jiya mun sake kara musu miliyon ta zama miliyon dari biyu za a yi amfani da kuɗin nan a taimaki mutanen izige a taimaki mutanen karamar hukumar goza da wannan masifan ta shafi sanata muhammad alindume shine dan majalisa mai mai wakiltar yankin kudancin borno da ya kuma ya kasance cikin tawagar gwamnan abin da ya kawo mu kowa ya sani abin da ya same mu kuma kowa ya sani abin da ya same mu abin da allah ya kaddara ne a yi hakuri gwamnan ya kuma ziyarci fadar mai mataba sarkin na goza alhaji idrisa timta wanda basarakin ya shaida wa gwamnan irin halin da masarautar nasu ta shiga kamar haka kauyukanmu na yamma yanzu da kwaltan nan ba kowa inda yi tabbatacce ne kamar ƙauyukanmu na jeji iske gaba ɗaya yanzu idan an ce akwai mutum a isge kira da taɓe to ko kila mata siyan nan abinda ya hana mu tausayin ma a cikin matan matanmu da sauran mutanenmu da suke tasowa da kafa gudun tsoro yanzu kauyukanmu na isge a ya ce ba kowa kowa ya haka ba your excellence bayan dutse tabbatacce mun sha tafiya mun sha kira jama'a amma abu bai tsaya ba same su yau a same su gobe a yi ta kisa kusan yanzu kauyukanmu na bayan dutse ma gaba ɗaya su su sun kaura dalilin da za mu ce su dawo ba kafin wannan hari na ƙarshen makon jiya ne dai sai da aka samu wasu hare-haren a 'yan watannin baya garin gwazan wanda aka kafa wani kwamiti da zai dubi irin asarar da aka yi don tallafawa jama'a wanda kuma dan majalisa mai wakiltar mazabar gwazan honorable ahmed jiha babawo ya gabatar da rahoton wannan kwamitin a fadar kamar haka mutanen da a namu kwamiti report ya yi containing mun rasa mutane guda ɗari uku da hamsin bayan wannan akwai mutanen da gidansu ya kone fiye da mutum ɗari biyar bayan wannan akwai coci akwai masallatai da ya kone. Wannan matsala dai na hare-hare da ya sanadiyar kafa dokar ta ɓace a jihohin Borno da Yobe da Adamawa na ci gaba da kwana ne musamman ma a jihar Borno ba tare da wani takamaimen lokaci ba wanda kan janyo sanadiyar asarar rayuka da ɗimbin dukiyan jama'a masu yawa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.